sakamakon wannan kame da hukumar ta kwastar mai kula da shiyar lagos da kuma ogun a ƙarƙashin jagorancin kwantola muhammad uba umar hukumar ta kwastar ta kama mutane goma sha biyar da ake zargi da shigo da kayayyaki da walau aka haramta shigo da su ko kuma aka yi kwangen biyan kuɗaɗen haraji ga gwamnatin tarayyar najeriya wanda kuɗin su ya kai na fiye da naira miliyan ɗari biyu daga watan yuni zuwa watan watan yulin nan da muke ci ciki alhaji muhammad uba garba ne kontrola mai kula da shiyon lakers da kuma jihar ogun wanda ya yi karin haske game da wannan kame da hukumar ta kwastan din ta yi a wannan lokacin kayayyakin da muka kama akwai tayoyi tsofaffin tayoyi wanda gwamnati ta hana a shigo da su ga adadin tayoyin a kai dubu biyar da goma sha hudu akwai kuma shinkafa wata ma gwamnati ta hana a shigo da ita ta bisa iyaka ta kasa shi kuma kaga da dubu ɗaya da ashirin da ta bayan haka akwai rusho wanda shi rushon an yi amfani ba a hana a shigo da shi ba an bari a shigo da shi amma sai suka yi wata hikima suka shigo da rusho amma suka rubuta abun yayewa kaji incubator suka yi amfani da incubator shine abun da suka sa a ciki sai suka je suka shigo da wannan rusho to duk abun da ka rubuta wanda ya kaucewa ka'ida to ana kwace wannan kaya shi ne sananin da ya sa aka kwace wannan kaya bayan haka akwai kuma gwanjo shi ma gwamnati ta hana shigo da wannan gwanjo saboda ba a san yanayin mutanen da suka yi amfani da shi ba hukumar lafiya ta hana ta shekara shigo da wannan gwanzo saboda an gan shi shi ma a kama shi ma da yin da ya kama bayan haka akwai magunguna wanda duk aka shigo da shi ya wuce ka'idar da hukumar asibiti ta ce a sha wani magunguna tramadol wanda ba su da takardar izini na nafta. to ko me za a yi da irin waɗannan motoci da kamfanoni ko jama'a da aka kama tare da ɗaukan kayan su mogal ko haramtattun kayayyaki da aka shigo da su Najeriya alhaji Alhaji Muhammad Uba Garba shine controller mai kula da shiyoyin Lagos da kuma jihar Ogun. Sai kuma motar kamfanin Dangote an yi amfani da ita ne an shigo da daskararin kaji har katon dubu ɗaya da ɗari biyu. To shi ma an hana a shigo da shi saboda haka direban ya yi amfani da motar ya je shigo da shi saboda dalilin da ya sa muka kama wannan domin makoman irin motocin da kuka kama da ke da alaka da smoga din eh akwai motocin da idan mota ta ɗauki kayan smoga idan buɗaɗɗe ya ci kamar yanzu motar dangoten nan ba za a kwace wannan motar ta zama ta gwamnati amma kayayyakin da yake cikin kwantena Me mota za a bashi motar saboda lokacin da bai san abin da yake cikin wannan kwantena ba shi bai san abin da yake cikin wannan kwantena ba saboda ka ita wannan mota akwai takarda daga hukumar custom ta 20 10 wanda za a iya ba mutum wurin amma in kaya ne a fili a zahiri kaje kana gani ka dauka kayan laifi a kama su har kayan har mota ta ka an ta a karshe dai hukumar ta farkon ta ce a shirye take ta ci gaba da samun bayanai daga jama'a domin taimakawa kokarin da take yi na ƙara samun kuɗaɗen shiga da kuma kare lafiyan 'yan Najeriya. Babangiji Firin, Murai Amurka daga Lagos.